ba ra ja da kowa da wa aka ja ba wanda aka ja ba abin da ba a fada ba ba abin da ba a yi ba in ka san abin da ke gaba komai za ka yi ta hadidul hadaf me ya hadafin ka sai ka sa shi gaba in ba ka da hadafi a janan a janan a shi kenan kai ma ka shi ka tafi an fahimta ba abin da ba fada ba an hada ta jinin shi ba abin da ba a yi ba na san duk shiriri ta ne duk bisu bisu ne ba abin da za a yi ƙullon yusibana wa maulana wa alallahi faliyata wa kwallon ba abin da ba a yi ba kuma ikon Allah ba karatun da aka shekara talatin ana saka shi talabijin rediyo kamar hadisi manzo Allah duk waɗanda ka sani sun ja sun ja su shehul kabiru malam dahir bauchi rimi kai aka ce kai ke daukan nauyin wannan ya kaza kaza baka san dan gara bane an ce kaza kaza yazo yana barna yace eh to ni ban binciki asalin wannan malamin ba kuma inda yake karatun nan jami'a ne wajen rigima ne ba za su kyale shi barna ba don Allah shi sa yanzu ma aka fara ya je nta ko ba na nan ku bi ni bashi lokacin awa ɗaya da rabi ake saka ba yakin da ba a yi ba ba yakan da ba a yi ba a lokacin kuma mata cikin birni tsofaffi cikin birni ba karatun da suke so kamar karatun hajji hadisan manzon Allah sun alaihi wasallam da Allah ya zai maka wani lokaci yi ne lokaci ne ba sa son magana da shi suka ce lokaci ya yi duk taron da za a yi in ba a kare addinin musulunci za a yi ba a kare rayuwar musulmai ba wallahi tallahi ana bata lokaci ka duba tarurrukan da ake yi in za a yi wa'azin kasa da in za a je kaza in za a yi taron kaza in za a yi zikirin shekar mutum nawa da duk waɗannan al'umma duk a ce mutane tsirarru sun fi karfinsu don allah da gaske ake yi al'umman musulmi ana cin zarafin musulmi a kashe a kona ana ji ana kallo kuma shi kenan ba wanda shi to ina amfani wannan taron ke me ya amfani wannan taron ke ba don Allah kenan ba ana fahimta to shi sa kowa sai ya sha wahala shi ma a ci in ka tara su ne don kai zatin kanka wallahi Allah zai wahal da kai Allah zai wahal da kai ta inda baka sani ba an fahimta